inda muke karanta muku littafin amanna wallafar asminat ziyan ita dai innar bayi mamaki ne ya kama ta don ko wani ya ce mata yarima na sakin fuska haka ba ta yadda amma yau gashi gaban yarinya ba gida jiya yana surutai to wai ma me yake nufi ne ba dai so ba ko don ta ga irin matan da ake kawo masa yana makancewa na wannan yarinyar kila ko lalata yake sanyi da ita wata zuciyar ta ce ba dai yarima ba kila dai tausayi ne ta ce to ga mu ga Allah tana wannan zantuka ne kamar daga sama ta ji ya ce innar bayi cikin rawar jiki ta ce na'am gani ranka shi daɗe ya ce yauwa akwai sabuwar fura mai nono jiki na bari ta ce akwai ya ce kawo na gani ko kanwata za ta iya sha sokoko ta yi kafin ta ce to ranka ya daɗe ta miƙe tana mai yin gulmar yarima a zuciyarta ta ɗauko lafiyayyar fura wadda ta jikin durmo da kayan citta ta yi fari fat ta ɗan yi sanyi sanyi ta kawo masa buɗewa ya yi yana karewa farar kallo sannan ya ce ba ni mazubi sai ta saci kallonsa a ranta ta ce gaskiya da walakin gora a miya bayan ta kawo ya ɗiba ya taka zuwa inda zubaina take da sauri ta rintse idanuwanta saboda wani irin daddaɗan kamshi da ya da kido dodon hancinta a hankali ya ɗora kofin a bakinta yana faɗar bismillahi wata irin kunya ta ji ta mata kane kane duk da bata ganinsa gashi duk ta ji jikinta na sanyi alamar kallonta ake yi dan janye kanta ta yi gefe sai ya yi murmushi da cewa menene zubaina kamar karamar yarinya ta ce ba ni bai yi aune ba sai ya je yana kwaikwayon muryarta sun kwar da kanta ƙasa ta yi tana ɗan wasa da yatsunta ji ya yi kamar ya tallafo kanta amma kara ga kamar ya wuce gona da iri firar ya ɗauko ya ce karɓi. a kunyace ta ɗago tana mai miko hannu tana son riƙe kofin ƙwalla ya ji ta kewaye masa ido ina ma ana kyautar ido ya cire na shaidasa a wannan wayayyar fatar wadda ba ta da sarkin kowane irin mai bai yawo ne ba a garin lalibe ya ji yatsunta sun taɓa nasa a zabar ta janye hannunta yanayin da ya ji wani abu na bin jijiyoyin jikinsa bai san menene ba domin bakon al'amari ne ita ne duk wannan abin da ake innar bayi na can tana baiwa idan ta abinci sun ja lokaci babu mai motsi sannan ya yi karfin hali ya ce karbi wannan karan bata sha wahala ba ta karba a hankali ta bude baki furan na kaiwa bakinta ta furzar har jikinsa ke rawa wurin karba da cewa sannu ba kya so ko yi hakuri dan Allah ta miki tsami ko girgiza kai ta yi tana faɗin ɗaci Innar baya gurin kallon karuwanci sai da ta kwanta, tana haka sai gani ta yarima ya kai farar bakinsa yana kallon ta ya ce, Kanwata sai dai idan bakin ki ne amma babu wani ɗaci. Ungo, makale ka faɗa ta yi kamar yadda yara ke yi idan suna jin rigima. Innar bayi ba ta da labari sai gani ta yi tana tafa hannu. Kallon ta yarima ya yi ka da tsohuwar mace. Nan take ta shiga kame-kame tana waƙe-waƙenta. irin ba masu take kallo ba yadda ta mai da hankali kan wakar girgiza kai kawai yayi gami da cewa bar na je babban gida na haɗo miki shayi kinji ta gida masa kai alamar to mikewa yayi bai tafi ba sai da ya jaddada wa innar bayi ta kula masa da zubai na sosai yana fita innar bayi ta leka sai da ta tabbatar ko sa babu sannan ta dawo tsakar gida idanta akan fuskar zubaina ta rike baki a zuciyarta ta ce duniya kenan yau ban mutu ba ni DJ. ga matambaya yanzu wannan yarinya karamar har ta san karuwanci yau ko ni da na shekara aru aru da ɗa namiji ba zan yi wannan abin ba ta ce ke bar da yin shafarar inji sha ta yi gami da lashe labanta alamar dai kisisi na ta tabbata tare da a hakan sannan a zahiri ta washe baki ta ce zubaina duk da ba ta gani a hankali ta ɗago kanta tana faɗin na'am sai da ta karasa inda take zaune sannan ta zauna gami da dafa kafaɗar da ta ce yarinya sannu kin ji murmushi ta yi gami da cewa yauwa jim ta yi sannan ta sake magana da cewa magance tsakanina da ke don gudun abin da kaje ya dawo amma ni dai gaskiya ce mai ɗaci zan faɗa miki domin ko ba komai ɗa na kowa ne kuma shi yaro yaro ne gida kai zubai na yi tana son ta ji menene sai ji ta yi ta ce karfa je a dawo ki ce wa yarima ni na faɗa miki daidai nan wata baiwa ta shigo dole ta canja maganganun zuwa wata daban a can babban gida kuwa yarima wanka ya sa jallabiya mara nauyi yana ta sauri ya fito zuwa bangaren mahaifiyarsa a zaune ya same ta sarayya na kan cinyoyinta da wata riga iya gwiwa da alama daga bacci ta tashi kawar da kai yayi gefe sarai ta mike hajjiya mama cikin kulawa ta ce ina zuwa haka gimbiya sai da ta turo baki ta ce zan je gurin sasana mu yi taɗi ne ta ce to ki kula da kanki kin ji gimbiya ta sai da sonku ya ta yi kisan ɗan hajiya mama tana mai faɗin i love you so much ke ma ki kula da kanki kin ji mama na dariya ta yi cike da ƙaunar sarayya tana ji a ranta idan ɗanta ya samu wannan fulawar matsalarsa ta kare a rayuwa domin tana da yaƙinin sarayya za ta kula da jarmai Tana wannan tunani sai ji ta yarima ya ce, Hajiya mama barka da safiya, kicin kicin ta yi da fuska gami da kawar da kai gefe, kop ɗin da ke hannunsa ya ajiye yana mai zubewa a kan sallar da take zaune. Amma ta yi banza da shi, Dan buga leɓensa na kasaye da farcensa yana tunanin laifinsa don shi gaba ɗaya ya manta sun yi hatsaniya da surayya. Akalla ya yi mintuna goma a sannan ya ce, Allah huci zuciyar hajiya mama, duk da ban san laifi na ba. Harara ta watsa masa sannan ta ce, baka san me ka ba ko? Sosa kai ya ce, Ni dai tuba nake hajiya mama, shiru ta yi sanin ta ce, Yanzu jarmai abin da kai ka kyauta? haka ya dace duk irin hudubar da na dinga yi maka akan sarayya amma sun tafi a banza to babu komai tunda so kake yi ka kunyata na idan duniya ka tona min asiri ka nuna ban isa da kai ba dafe bakinta da hannuwansa biyu yayi yana mai bata hakuri cikin sigar kunya mai tafa da ɓacin rai sai da ta sa idanuwanta cikin nasa ta ce shi kenan ya wuce amma don allah kar ka yarda hakan ta kara faruwa ko babu komai sarayya kanwarka ce da ni da mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya muke don haka don allah daga yau ka nuna min na isa da kai ka amince da soyayyarta ko don kar zumunci ya lalace ka ji ɗan albarka ta ƙarashe maganar a taushashe domin ta yi amanna faɗa ko wani tashin hankali ba zai yi tasiri ba dole sai da rarrashi murya sarƙe ce na ji hajiya mama amma gaskiya ba zan ce na amince ba har sai na ga kalar tarbiyyar ta in tana cikin jerin matan da nake so to dan da yawa nake hararo da wuya idan akwai irin matar da nake so a duniya murmushi hajiya mama ta ita ce ka sa a ranka ka samu domin sarayya ba ta da makusa ta ko'ina ga kyau ga asali ga kuɗi ga ilimi yar dangi ce gaba da baya mai yawan ado da kwalliya murmushi ya iya liɓa sannan ya ce hajiya mama sai kuma ya ɗaga kai sama yana kallon silin sannan ya ce ni dai a san raina na fi son bakar mace ta kasance mai riko da addini ba mai sakaci da shi ba ta kasance mai gaskiya da rikon amana a koda yaushe ta sanya Allah a ranta a dukkan al'amuranta na yau da kullum ta kasance zakaran gwajin dafi a gurin iya girki sai ya yi shiru ta ce ka gode wa Allah ka kabburu kanka sun cika guda ne kawai baka samu bajar mai zamewar ya fara ba baka ba don haka sai ka yi ta addu'a Allah ya haɗa hankulanku domin ya tsinka ma idan ka auna za ka gani ɗaya ya faɗa ya tsayi sai da ya ajiye goron numfashi ya ce to Allah dai ya yi mana mafi alkhairi ta ce amin shiru ne ya ratsa su sannan ya ce ruwan zafi nake so idan akwai sai da ta kai kallonta har zuwa bangaren da kicin yake sanin ta ce babu amma tun daga sarayya bara na kira ta tarfa maka ko kai ya girgiza yana miƙewa ya ce no karki wahalar da ita bayan yanzu zan yi amfani da shi ba dama sai zuwa anjima. jima murmushi hajiya mama ta yi har da ta ji daɗi da ya ce kar a wahalar da sarayya yayin da shi kuma ji yake yi da sarai ta dafa wa 'yar kanwarsa ruwan zafi gare ya shiga kicin ɗin da kansa bangaren sa ya koma ya kimtsa kansa a cikin shiga ta alfarma yarima dai mai kyau ne dukkan abin da ya sa kamar da shi aka yi shi a tsaye a bakin madubi sai murmushi yake zubawa a ransa yana gode wa Allah ya fi minti biyu sannan ya juyo ya fito Amintacciyar baiwarsa Azima na tsaye da aikin da ya bata, tana ganinsa ta zube ta kwashe gaisuwa. A hankali ya ce Azima ana lafiya da sauri ta ɗago domin dai ta san shi ba gwanin amsa gaisuwa ba ne. A cikin zuciyarta kuwa sai rangada guda take yi. Don a tunaninta bai san sunanta ba, ashe dai Izza ce kawai irin ta jinin sarauta shi ne ya katse shirin da cewa azima kai min saƙon nan gidan bayi kuma ki tabbatar innar bayi da kanta kika bawa ki ce wai a ajiye gani nan zuwa yanzu nan sai ta ƙara kallonsa don je take yi kamar bata ji daidai ba ganin da gaske kunnuwanta ke yi ta miƙe zuwa gidan bayi tafiyarta da lokaci kalilan ya doshi gidan bayi a zaune same su innar bayi na ta yi wa zubaina fira tana murmushi har haƙoranta na bayyana har da hannuwansa ya kirji yana kallon zubaina yana ta murmushi shi ma haka kawai ko farcenta ya motsa burge shi yake yi ya daɗe a haka sannan ya yi gyaran murya ta sa innar bayi canja zance tana mai cewa ai fulani da abin dariya suke yar nan duk yadda yarima ya so basarwa sai da ya murmusa domin ba zancen da take yi ba kenan bayan sun gaisa ya ce kun sha fira na ga mutuniyar na ta marmashi kamar jira innar bayi ke yi ta ce labarin wani yaro ne na bata tun zamaninmu don lokacin muna 'yan mata jin ta ce yaro ya haɗe rai ya ce yaro kuma ta ce eh da shi da mamansa suna hira sai yaron ya tambaye ta shin kande mai aikin gidan nan na da fiffike sai maman ta ce me kika gani ya ce wallahi mama kullum idan kin fita sai in ji baba na cewa kande tsuntsuwar zuciyata ita kuma sai ta yi dariya ta ce kwarai kande na da fiffike don za ta yi ƙauyen su don ubanta duk rashin san dariya irin na yarima sai da yayi gami da cewa to masha Allah inar bayi sai a ba mu guri ko tana miƙewa ta ce dama fitsari za ni yarima haka ta shige ban ɗaki yarima ya nutsi ya ce kanwata sun kwai da kanta ta yi ƙasa ba ta iya amsawa ba bayan wasu daƙiƙu ya ce good girl ga shayinki ya kammala ke za ki sha da kanki ko ni kike so na baki girgiza kai ta yi ya ce in baki kamar mai shirin kuka ta ce a'a ni zan sha da kaina ya ce to shikenan kanwata maza ki sha a hankali ta kai kaf ɗin bakinta kamar mai kyankyami tana sha yana kallanta yana faɗin babu daɗi ko ya ce bakin ki ne zubaina kuma zai daina kin ji da haka har ta shanye yana ta yi mata nasihohi daga bisani ya ce ta kula da kanta kar ta yi kuka don baya so haka ya yi tafiyarsa ita dai mutuniyar innar bayi ta ƙara shiga tunani sosai mai ɗimuwa kan wannan al'amari bayan kamar mintuna goma da tafiyarsa ya ce sanya cikin wata lintsumemiyar atamfa ruwan toka ɗinkin doguwar riga ne mai hannun tazarci ita kanta ta ji daɗin wannan ɗinki a hankali ta fito suka yi kicibis da gimbiya Hassana. cikin fara mai tafa da ƙauna ta ce wow murmushi Suraya ta saki ba tare ta ce komai ba. Gimbiya Hassana ta ce, "Gaskiya Gimbiya kin yi kyau sosai." Rufe idan ta tai a hankali ta ce, "Na gode wa Allah. Allah ya sa jarmai ya faɗa min na yi kyau." Dariya Hassana ta yi da cewa, "Ni da nake mace ma na ga kyanki ballantana shi, kawai ki tafi da ƙwarin gwiwar ki." Yau za ki ga gwiwoyinsa a ƙasa saboda ke, anya Hassana kin fa san yadda ya min dazu dan tsaki ta ja da cewa ai namiji ba shi da kunya yanzu ba mamaki kallon farko zaki ji ya ce yana son ki a sanye ta ce da kuwa ban san abin da zan miki ba da haka suka rabu Hajiya mama ta yaba kyan soyayya a zahiri da baɗi baɗini sannan ta nuna mata yadda za ta shiga ɗakin yarima da irin kalaman da za ta yi masa. Kana ta ce ta yi haƙuri da dukkan abin da zai yi wata rana zai ba da kai bori ya hau. Yarima kwance yake rungume da filo mai tsadar gaske idan salimshe yana ganin fuskar Zubaina. A hankali ya ji yana rera waƙar soyayya da daddadar muryarsa. daidai lokacin da yake faɗin I'm proud to call you my lil kanwa daidai nan Sarayya ta ƙara so a hankali take nokin kofar amma shiru kake ji har za ta juya ya ce yes da sauri ta rintse idanuwanta saboda yadda muryar ta da kahon zuciyarta kana cikin sanyi ta tura kofar tana faɗin assalamu alaikum wutsiyar idansa ya buɗe ya ce wa alaiki salam gami da rufe idansa kamar mai bacci Kura masa ido ta yi, tana jin idan bata mallake shi ba za ta iya mutuwa. Tare da tallafa da hannunta sannan ya margina a hankali da cewa Allah sarki Zubaina. Wani iri ta ji a cikin zuciyarta sai kuma zuciyarta ta ce gimbiya Zubaina yake nufi kar ki yi wa kanki zargin mugun abu. Da haka kawai ta basar tana nan zaune ya miƙe bai kalli ma inda take ba ya yi niyyar fita ya bar mata ɗakin don gaskiya shi kam tsarguwa yake yi idan ana kallonsa cikin murya mai tafa da kuka ta ce ya jarmai ina za ka je wani kallo ya aiko mata ba tare da cewa ofan ba cikin kuka sosai ta ce don allah jarmai ka daina yi min haka zuciya ta ƙuna take yi tana min nauyi domin wallahi ina bala'in sanka don allah ka so ni ka daina tiretin ɗina da kyaluwa in dai akwai abin da nake yi wanda baka so ka faɗa min zan daina wallahi domin hakan da kake yi min zai kashe ni wata rana ta karasa cikin matsanancin kuka yarima kallon bakinta kawai yake yi zuciyarsa na zafi domin yanzu ma yake jin tsanar fiye da da san mace marar aji ba ta yi masa ba gefe guda kuma kalaman hajiya mama masa yawo a hankali ya jingina bayansa a jikin bango sosai sarai ta ji sanyi yaranta a tunaninta kalamanta sun yi tasiri nan ko bata san ji yake yi kamar ya kama ta yi mata dukan da za ta tsane shi ba sun dade a haka sannan ya ce sorry sarayya yanzu akwai wani abu mai muhimmanci a gabana idan na kammala zan neme ki bai jira daga gare ta ba ya fice sai da kofar ta rufe kanta a sannan surayya ta janye kanta a zahiri cikin wani yanayi ta ce wannan wace irin rayuwa ce yaushe na zama haka ta dan ƙara kallon kanta sosai sanan ta ce wani da kaina namiji ke walagegi da ni sai kuka ya kwace mata a gefen jarmai kuwa yana fita gidan bayan ya dosa yayin da baiwar hajiya mama mai kai mata sirrin abubuwan da ke wakana ta jingina kai gami da rike baki domin wannan ita ce shiga ta hudu da jarmai ya yi a wunin yau don tana lissafe bayan jarmai ya shige ta yau sashen da zai kai ta babban gida domin kai wa uwar ɗakin ta labari bayan ta kwashi gaisuwa ga hajiya mama ta ce allah ya taimake ki fara mai farar aniya Yau ina tafa da wani labari mai ban al'ajabi, amma ba lallai ne ke gazgata zancen da na zo miki da shi ba. Cikin mamaki hajiya mama ta ce, shi kuwa wannan wani irin batu ne haka. Sai ta na kamar mai shirin shigewa ƙarƙashin ƙasa ta ce, yau na ga yarima jarmai da ido na yana safa da marwa a gidan bayi. gidan bayi ta ce eh ranki ya daɗe amma ban san abin da ke wakana a gidan ba shiru ne ya biyo baya kafin da kyar hajiya mama ta ce abin da nake so da ke harira shine ki saka min ido a gidan bayi daga yanzu zuwa gobe ki kawo min labari kamar za ta yi sujjada ta ce to ranki ya daɗe tunda ta tafi zuciyar hajiya mama ta fara kwashe-kwashe game da ɗanta sai dai lokaci bayan lokaci take cewa no ba dai yarima ba da alama zancen zuci take karyatawa sarayya kuwa tunda jarmai ya tafi ya barta babu abin da take yi sai kuka mai tafa da ciwon so har je gidan bayan yayi abin da yake yi bata daga daga inda ya barta ba yana shigowa ɗakin ya tsaya cak cikin wata murya ya ce ke dan shi sunanta ma shige masa yake yi dagowa ta yi a hankali da idanuwan idanuwanta suka soma buɗewa. fuskar ta yi dan kalla na yan sakanni sannan ya dauke kai yana faɗin me kike yi a nan sannan kuma wannan kukan na menene cikin gazawa da wani irin yanayi ta ce babu komai cike da bacin rai ya ce oke tashi ki san inda kika yi ni ba sakare bane kin ji ko kallonsa ta yi kanta na wani nauyi ta fice ko gani ba ta yi sosai domin ranta ya yi masifaffen ɓaci sai da ta wuce sannan yarima ya zauna a kan gado yana mai mamakin me yasa ya yi haka anya kuwa ya yi wa kansa adalci kamar wanda aka zungura ya miƙe tsaye yana girgiza kai zuciyarsa ta soma yi masa nasiha akan ita fa uwa uwa ce kuma komai lalacewarta biyayya ya zama wajibi gefen sarayya kuwa da gudu ta isa ɗakin hajiya mama tana kuka sosai kamar wadda aka yi wa mutuwa Allah kaɗai ya san abin da take ji a ranta domin kowace cuta na da sauƙi tunda za a samu maganinta islamically ko ta hanyar zamani amma abin da cutar su wanda ke yi wa zuciya shigar sauri ta haifar masa big depression sai da ta yi kuka sosai hajiya mama ta ce ya isa haka sarayya cikin wani yanayi mai tafai da rashin jin daɗi ta ce daga yau kin kare kuka kuma komai wulakancin da zai miki ki fita batunsa ke ce matarsa uwar jikoki na na miki wannan alkawarin in dai ba gawa ke magana ba murmushi ne ya saba cewa sarayya mai tafa da shisheka cikin murya mai nauyin kuka ta ce don allah hajiya mama ki sa ya so ni na rasa wani irin so ne nake masa wanda nake ji ba zan iya rayuwa ba dole sai da shi shine rayuwata shine duniyata murmushin karfin hali hajiya mama ta ce ki yi haƙuri kin ji ki kuma kwantar da hankalinki wannan koke-koken ki ajiye sa a gefe namiji ba a nuna masa rahama domin idan hakan ta kasance ko shakka babu zai nuna miki azaba. ki koyi ɓoye damuwarki a gabansa idan ba haka ba ko kin same shi za ki ɗanɗani kuɗarki zai yi amfani da rauninki ne ya yi ta saka ki kuka ba tare da ya ji komai a ransa ba kuma waɗannan zantukan ina faɗa miki su ne a matsayin mahaifiyarki ba matsayin uwar jarmai ba kai sarayya ke girgidawa alamar kalaman sun shige ta sosai sun dade tana faɗa mata lagon yadda ta samu jarmai sai da ta soma jin bacci ta ce ta je ta kwanta tana shigewa hajiya mama ta rike kai tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan yau ka haife shi ne amma baka haifi halinsa ba bata yawu ne ba sai jin hawaye ta yi sun kubuce mata tunda iya saninta bata saba umarnin uwa ba kuma bata saba umarnin ubanta ba tana haka jarmai ya shigo ganin kwalla idan mahaifiyarsa duk ya nemi nutsuwarsa ya rasa cikin gigita ya ce hajiya mama lafiya kuwa idansa ta saka cikin nasa cikin tsananin fushi ta ce yarima yaushe ka raina na haka yarima so kake ciwon zuciya ya kama ni saboda kai haba yarima so kake yin zindar ta ɗauka ban isa da kai ba me na yi maka da zafi haka da har nake faɗa kana rashin amanna haba yarima idan baka sani ba to yau ka sani kwana ɗari biyu da da 281 kai a cikin mahaifata kana birgima kana wahalar da ni na zo bayan na sha bakar wahalar naƙudarka na fara shayar da kai nono har na tsawon watanni ashirin da hudu. daidai da sakan ɗaya ban taɓa jin na gajiya ba ka taso na fara tarbiyyantar da kai har zuwa yau ban kasa da farin cikin ka ba ka kyauta wa kanka kenan ban yi zaton ko a mafarki a ce dare ɗaya na roƙi alfarmar ka ka nuna ban isa ba amma babu komai na gode kwarai da wannan sakamako naka mai tafe da tsantsar biyayya Allah ya saka maka da alkhairi kaji mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah ma abota bibiyar tashar white blood multimedia albishirinku Sunana Maryam Ahmad Alin Manzo, nake farin cikin sanar da ku cewa na fara karanta wani ƙayataccen littafi mai suna ƙararrawar so. Wallafar zizin fasaha a wannan tasha mai ƙoƙarin sanya muku shirye-shirye masu ilmantarwa gami da nishaɗantarwa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Aso ilimi yana da daɗi, to mu bari shirin ga wuce mu muradin zuciya na Muradin zuciya, sabon shiri daidai. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu